'yan wa wannan shi ne zama na goma sha tara a cikin jerin zaman da muke don karatun littafin al'arba'in wallafar al'imam al'allama abu zakariya ya haibu sharafin nawawi Allah ya ji kansa da rahama idan ba a mance ba a har yanzu dai muna cikin bayani dangane da masail ɗin hadisi na goma sha biyar hadisin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut mun karkare magana akan abin da ya shafi makwabtaka da muhimmancin girmama makwabci da ƙoƙarin nisantar cutar da shi da dukkanin hanyoyi na da da na yanzu to malamai suna rarraba makwabtaka zuwa gida-gida akalla ka ce gida uku akwai makocinka wanda zai zama musulmi ne kuma akwai ‘yan uwantaka tsakaninka da shi malamai suka ce wannan yana da haƙƙi biyu haƙƙin makwabtaka ga haƙƙi yana da haƙƙin makwabta haƙƙi uku ma haƙƙin makwabtaka ga haƙƙin musulunci ga haƙƙin kusaci kusaci na jini sai ka so na biyu maƙoci wanda yake musulmi amma ba dangin iya ba na baba to wannan kaga yana da haƙƙi biyu akan ka ga makwabtaka ga musulunci sai kuma makocin da ba musulmi ba ne amma kuma yana kusa da gidanka to wannan kaga yana da haƙƙi na makwabtaka ko malamai suka ce shi ma zai shiga cikin umumin nasoshin da suke magana akan makwabtaka shi yasa ma muka ga manzo sallallahu alaihi wa sallam idan ya yanka abin yanka sai ya umarni a kai wannan naman ga makocinsa wanda yake ba Yahudi. Kuma ‘yan uwa masu albarka wannan makwabtakar kanmu ta ƙaita ta abin da ya shafi gida. A duk inda kake zaune ko da zaman na awa ɗaya ne kullum, kai ko da mota ce ka shiga ta haya ko a daidaita sahu, daga nan za ka tafi Birgit ko za ka tafi kaza. To wannan makocinka ne, kada kai abin da za ka cutar da shi a iya wannan zaman. kamar yadda ofis wanda kuke makwabtaka makocinka ne kamar yadda a kasuwa wanda kuke makwabtaka da shi makwabcinka ne don haka makwabtaka a bace wato mafumi ne mai faɗi duk wanda wata tafiya ta haɗa ka da shi makwabcinka ne yi ƙoƙari ka gaba ka cutar da shi ba don za ka gama a irin wannan cutarwar akwai haɗari mai girma mutumin da baka taɓa ganinsa ba ku haɗu a iya wata ‘yar haɗuwa kuma ka zalunce shi ka tafi ƙarshe ba za ka iya bin sa ba ka ce masa da Allah ya fe A kaga idan irin wannan ta faru to mutum sai ya rasa inda zai sa kansa sannan kuma matsalar da take biye wa wannan matsala ta bakwai bambance ba wance matsala ta eh ta bakwai idan muka tsora littafi da bayanan da muka yi a baya shine girmama bako manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa ko mun fassara wannan dan haka wannan ke tabbatar da cewa ikramu dhayfi girmama bako alama ce daga cikin alamomin imani ta'ada ce ta imani ba wanda zai kiyaye ta sai mumini kuma tana cikin ibadu wanda bawa yake samun kusaci ga Allah jalla wa'ala ta hanyar amfani da su to shine ma malamai ƙarƙashin wannan suke kawo hukuncin liyafa wadda da larabci tace ziyafa ɗin, idan mutum ya sauka a gidanka to menene a wuyanka na haƙoƙinsa a musulunci wasu daga cikin malamai bisa ga wannan hadisin suka ce ka sauki bako wajibi ne wanda wannan ita ce fatawar al'imamu ahmad da al'imamu lais da al'imamu ibn hazm da al'imamu shaukani har ma al'imamu ibn hazm Allah ya ji kansa da rahma yake wannan bayanin a cikin littafinsa al-muhalla yake cewa abdiyafatu fardun al-badawi wal hadari wal faqih wal jahili yawmun wa laylah أي يوم وليلة ثم ثلاثة أيام ضيافة ولا مزيد فإن زاد فليس قراه لازما وإن تمادى على قراه فحسن فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة وكيف أمكنه ويقضي له ويقضى له بذلك يتي ita قارب باقي باقوية سوكاء جدنك كجرم ماشي ko a inda kake ka girmama shi wannan farilla ce sawa'un ɗan ƙauye ne ɗan birni ne masani ne jahili ne duka ya waje ba kai masa za ka yi masa kwana ɗaya da yini ɗaya wannan in kai haka lallai ka sauke nauyi ya ce amma idan kuma ya kai har kwana uku to ka kai gejin iya abin da aka wajabta maka na liyafa kada ka ƙara in baka ƙara masa ba ba ka da laifi amma idan har ka kana da dama za ka ƙara masa to babu laifi ta tsawo'i ne abu ne mai kyau amma in baka yi ba baka da laifi malam ibnu hazm ya ce da abin a ce ma ka sauka ga wani amma ya ƙi saukar ka yadda ya dace to idan ka ga abin nasa ma za ka iya ƙwata mughalabatan in ji shi rahimahullahu ta'ala kuma in za a je kotu a yi shari'a to kai za a ba wa gaskiya al'imamu shaukani rahimahullahu ta'ala ya ce wal haƙo wujubu zance mafi rinjaye kaga kenan yana ishara zuwa ga cewa matsala ce khilafiya. cewa ka sauki bako ka girmama shi wannan wajibi ne eh ka sauki bako ka girmama shi wannan wajibi ne ɗan uwa masu albarka ita wannan biyafa din tana da ladubba daga ciki shine ana so idan mutum ya zo a yanayin da za a ci abinci ko ka fahimci cewa lallai alamu suna nuna bai ci abinci ba to ka jahaza mai abinci ka shirya mai abinci ka kawo mai ka kawo masa duk abin da zai ji daɗi ya ji sanyi ya nuna girmamawa domin lafazin ya ce falyukrim baifa duk abin da a urfi ana kiransa girmamawa to yi ƙoƙari ka yi amfani da shi amma ba tare da ka yi ta'adi ba ka yi ɓarna ko kai yi almubazzaranci domin an hana mu almubazzaranci za ka samu wasu za su yi takakkiya su je wani gari wani sha'ani ko ɗaurin aure wasu ko ruwa ba za su kawo maka ba abin mamaki a ga babu shakka wannan akwai zalunci a ciki akwai rashin kara to shi yasa zaka ga kullun zumuncin namu baya yake baya yake idan a motar ka ne ka zuba mai ka yi gyara ka yi doguwar tafiya ka je dan zumunci shi kuma wannan ya kasa nuna appreciation na wannan zumuncin da kai mai kaga ba daidai bane don haka ‘yan uwa masu albarka shi yasa idan muka karanta alƙur'ani za mu ga irin makaramci wanda annabawan Allah suke wa baƙinsu in ka so ka karanta tare da ni ƙisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tare da mala'ikun Allah jalla wa'ala lokacin da suka sauka a gare shi kamar yadda alƙur'ani yake cewa ولقد rusuluna Ibrahim إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال salam. fama labisa an ja'a bi ijlin haniz yace haƙiƙa 'yan saƙonmu sun zo wa annabi Ibrahim da albishir suka zo suka gaishe shi suka ce aminci ya tabbata gare ka ya kai annabin Allah shi ma ya amsa musu bai ɗau wani lokaci ba sai ya zo musu da me ɗan maraƙi gyararre aka gyara nama aka gasa shi aka kawo akwai girmamawa da ta wannan to don haka wannan shine asali duk sanda baƙo ya zo maka to girmama shi ɗaukaki lamarinsa kamar yadda wani lafazin kuma ya ce mana faraga ila ahlihi bi bi'ijlin samin faraga ila ahlihi a bi'ijlin samin al ibn kafir Allah ji ɗansa da rahma yace wannan ayar ta tattare ladubban liyafa ta tattare ladubban saukar baƙo da yi masa gara sai idan da abin a ce baƙo zai zo da abincinsa to kaga a nan gurin shi kenan duk da hakan sai ka tambaye shi ka ce na tikun bi ta'am ko mu kawo muku abinci ne to amma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi bai yi haka ba tashi ya kai tsaye ba tare da istizanin su ba kawai ya tafi ya je faja'a bi ijlin samin ya zo musu da me abin nan abinci masha Allah shi yasa ma a wani wurin kaji alqur'ani yace ضيف ya kira su da ababen girmamawa, دان haka ikramu الضيف girmama باقو da hidimta masa wannan ta'ada ce ta annabawa ta'ada ce ta mutanen kirki mutane masu karamci ‘yan uwa masu albarka wannan hadisin na goma sha biyar ya kunshi fa'idoji da dama daga cikin fa'idarsa fa'ida ta farko addininmu yana kiran mu ga duk abin da zai yaɗa ƙaunar juna da soyayya ga juna da haɗin kai tsakankanin ɓangarorin al'ummar musulmi. Domin matsawar aka ce makocinka baya cutar da kai sai dai kyautata maka. Abokin hulɗar ka baya faɗa komai sai alkhairi game da kai, in ba zai faɗa alkhairi ba zai shiru. Sannan kuma baƙonka shi ma idan ya zo za ka girmama shi, to aiko za ku so junanku. Fa'ida ta biyu hadisin yana tabbatar da haɗarin da harshe yake tattare da shi. don haka wani zubin bawa sai yi magana maganar da yake ganin ba ta kai ta kawo ba amma a wurin Allah ta kai ta kawo sai ta kai shi wuta ko kuma ta kai shi aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina mu'az kuffa alayka hadha wato ya kama harshen sai ya ce kuffa alayka hadha wannan ka kiyaye shi saboda yana da matukar hadari ah, sannan kuma zamu ga cewa hadisin a fa'ida ta uku yana kwaɗaitar da mu da siffanta da kyawawan ɗabi'u da kuma nisanta nisantar dukkanin ɗabi'un da suke munana kamar yadda yake tarbiyyantar da mu mu zamto mai masu kyautata mu'amala ‘yan wa masu albarka tunda muna da lokaci sai mu karanta hadisi na goma sha shida ya ce alhadisu sadis ashar an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أبو هريرة شني عبد الرحمن بن أنتخر الدوسي الله يكرم السيد ده يجي وني يجي النبي صلى الله عليه وسلم كيمون وسيجي سمعك عليه الصلاة والسلام يجي كذا ككسكرة كيفش يكرم أي تنبير النبي صلى الله عليه وسلم يكرم باشدي أمسر يجي كذا ده كيفش wannan hadisi mai albarka ya zo cikin sahihul bukhari cikin kitabul adab Matsala ta biyu ko ta uku hadisin nan hadisi ne mai daraja kwarai da gaske a wurin magabata kuma suna lissafa shi cikin jawami'ul kalim domin ya tattare alkhairan duniya da lahira domin in dai har mutum zai nisanci fushi da abin da fushi da abin da yake kaiwa ga fushi to zai ko ci nasarar rayuwarsa ta duniya da lahira wataƙila shi yasa ka ji bahaushe yana cewa mai haƙuri yakan dafa dutse har ma ya sha romansa matsala ta hudu me ake kira fushi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu gabarinsa ya ce kada mu kuskura ni lalle za mu ga wannan sahabin Allah ya ƙara masa yadda wasu daga cin malamai sun ce abu darda ne Allah ya ƙara masa yadda ya nemi wata wasiya wadda riko da ita a cikinta ne duka take tattare da alkhairan duniya da lahira saboda fushi yana kai mutum ya rabo ya baro shi za ka ga akwai wasu abubuwa ma da suke faruwa a rayuwa kusan in ba dan fushi din ba to wato ba yadda za a yi ma a yi su kenan fushi sai ya zama shine kishiyar yadda shine kishiyar yadda ko ka ce fushi shine irin tafasan nan da zuciya take sanadiyar ɗagawar jini saboda eh, wanda wannan ta ya daga mai ya yi ƙoƙarin ya kare wani sharri da yake ganin za a yi masa ko yana tsoron za a zalunce shi ko kuma saboda yana so ya ramuwar gayya don haka dai duka dai a wannan gabar za mu ga mai fushi yana ƙoƙarin ya yi abin da ba daidai ba kamar irin su kisan kai kamar irin su duka kamar irin su cin mutunci da zagi irin su ƙazafi irin su ashariya irin su saki tsakankanin ma'aurata ko koran ma'aikaci duka ka ga wannan ana yin su ne sanadiyar fusata wanda wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasici yace mutum ma ya nisance shi kai ya kuskura kuma ya gina aikinsa akan fushi din saboda gina aiki akan fushi din to babba asara ce yana kai mutum ya baro kuma babu shakka baya haifar da ɗa mai ido shi wannan fushin da ake magana ‘yan uwa ba shi da magani sama da a nisance shi. A watakila wani mai tambaya ya tambaya ya ce, fushi a haƙƙin ɗan adam ai abin zargi ne, to gashi kuma wasu nasoshi suna siffanta Allah jalla wa'ala da fushi. Shin za mu ce Allah yana fushi ko ba yayi? Domin dai gashi Allah jalla wa'ala ya ce, ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم كما ألا يفشي لسو كما يدى مكة كما أونور ياتي يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا قوة أن سكي إيماني كذا كنون قوين باينكو ko ku so ko ku taimaki mutanen da Allah ya fushi da su a wani wurin ya ce wa kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fi fayahilla alaykum ghadabi kaga nan ma sai ya tabbatar da cewa fushin yana sauka kamar yadda sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta tabbatar da cewa Allah jalla wa ala yana yin fushi Allah madaukakin sarki yana fushi ga masu saba masa masu ƙetare iyakarsa masu kutsawa cikin huruminsa kamar yadda in ka so ka karanta tare da ni hadisu shafa'a dogon hadisin nan wanda a ciki manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbi qad ghadiba al-yawm inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah shi hakika ubangiji na tabbas yau yayi fushi fushin da bai taba irinsa ba kuma ba zai ƙara yin fushi irin wannan ba nan gaba don haka a nan sai mu ce fushi ne amma ba irin fushin ɗan adam ba domin fushin ɗan adam yana ɗamfare da rauni yana ɗamfare da tawaya yana ɗamfare da komawa koma baya da yin abin da ba daidai ba amma shi fushin Allah sunansa fushi a ambace amma ya yake a hakikaninsa Allah jalla ala shi ya bawa kansa sani sai dai ya wajaba musulmi na kwarai ya tabbatar da wannan sifar kamar yadda Allah jalla wa'ala ya tabbatar wa da kansa manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wa da kansa ba tare da tashbihi ba ba tare da tamfili ba ba tare da ta'tili ba kaga ai aya ta ce laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ya kama da shi ko menene kuma sai ya ce shine mai ji kuma shine mai gani kaga wannan sai ya nuna jin ba irin nawa ba ba irin naka ba ganin ba irin nawa ba ba irin naka ba don haka anan yan uwa sai mu ce fushin Allah jalla wa ala fushi ne da ya dace da girmansa ya dace da ɗaukakarsa da buwayarsa wanda wannan shine manhajin salafus salih salaful umma magabata na kwarai sahabbai da almajiransu tabi'ai da tabi'ut tabi'in wurin abin da ya shafi al-asma'u sifat yan uwa masu albarka tunda magana ake kan fushi kenan akwai fushi abin zargi nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taghdab fushi kashi biyu ne akwai fushin da yake abin zargi akwai fushin da yake kuma abin yabo ne to kenan anan ana hana mu fushin da yake abin zargi wani irin fushi shine fushi na duniyanci zalla shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu gabar mu za mu gaba a wannan hadisin ba ka ɗauki hadisin sahihain riwaya abu huraira Allah ya ƙara musu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙaƙƙarfa ba ne wanda ya fice ba yake iya kayi ƙaƙƙarfa shine wanda yake iya mallakar zuciyarsa yayin da ya fushi laisa shadidu bisura inma shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab kaga anan shi ma ma'ana fushin da zaka yi dan an taɓa ka to wannan ba fushi ne, abin yabo ba fushi bane na a zo a gani ba burgewa ce. kenan fushin da duniya ce zalla za ta sa a yi shi to wannan fushin Allah baya son amma akwai fushi kuma wanda yake abin yabo Shi ne idan an taɓa Allah an taɓa haƙƙin Allah an wulaƙanta Allah da manzansa ko an wulaƙanta Alƙur'ani ko duk abin da yake na Allah ne da manzo to a nan wurin ana so mutum ya fushi irin wannan fushin abin yabo ma'aiki ma sallallahu alaihi wasallam yana yi domin 'yan uwa masu albarka ya tabbata a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin sahihain manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka taɓa Allah sai idanunsa sai su kaɗa sija ihmarrat aynahu wa ala sautu sai sautin sai ya daga washtadda ghadabu sai fushinsa kuma ya tsananta hatta ka annahu mundiru jaysh kai ka ce sojoji Rinduna ce ta yaƙi ya tara su yana musu bayani kai kasan wanda yake yin bayani ga rundunar yaƙi kasan san ba zai yi lakwalakwa ba ba zai yi cikin wato risinawa sauti ba kamar yadda za mu ga gabanin sama annabi musa alaihi salatu wasalam ai mun ga irin fushin da ya lokacin da ya tafi gani da allah jalla wa'ala da ya dawo ya tadda mutanensa sun riƙe ɗan maraƙi suna bauta musu ya zubar da allunan da ya kawo ya taho da su ya damƙi gemun ɗan uwansa annabi harun kamar yadda alƙur'ani yake cewa walamma raja'a musa limiqatina walamma raja'a musa ila qaumihi ghadbana asifa kaga sai yace ghadbana asifa yana halin kasancewarsa mai tsananin fushi mai tsananin cikin damuwa saboda ya ga gashi gwadaban da ya dora su akai sun yi shakulatin bangaro da shi sun watsar sun yi fatali da shi sun tafi suna abin da yake ta yaƙa ya ce bitta ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi ruhu ilai. to haka musulmi ya kamata ya zamto idan aka taba Allah aka taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushinsa to dan uwa idan baka yi fushi ba in an taɓa Allah ko alƙur'ani ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko addinin musulunci to ka gaya min yaushe za ka yi fushi kuma a kan me za ka yi fushi mai amfanin rayuwarka don haka a wannan gabar ne ake yin fushi ‘yan uwa masu albarka za mu ga Allah jalla wa'ala ya ba mu labarin fushin annabi Yunus alaihi salatu wassalam inda ya ce wa zannuni iz zahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ai shi ma wannan fushin da annabi Yunus ya duk da Allah ya zarge shi amma fushi ne ya yayi akan Allah saboda an taɓa Allah yayi kiran mutanen sa, tsahon lokaci sun ki amsa sai ya ya ce ma'ana yanzu umarnin Allah ba za a saurare shi ba to tunda har haka ne kun zama azzalimai bari mu fita daga cikin ku dan haka kenan duk wanda aka zo za a yi mai ta'addanci dangane da dukiyarsa ko ‘ya'yansa ko mutuncinsa sai ya tashi ya fushi domin ya ba wannan abin kariyar ya ba wannan abin da za a yi wa ta'addanci kariya to ‘yan uwa masu albarka wannan shi ma yana cikin fushi wanda yake mahmud amma watakila a wannan gaba kafin mu karkare matsalar fushin nan saboda fushin nan yana mana jinaya da yawa Yanayi mana ta'addanci matsaloli da dama da suke samun mu a cikin zamantakewan mu ta yau da kullum zaka samu sanadiyar fushi ne fushin da yake abin zargi wace hanya shari'a ta kawo ta shimfiɗa dan idan ka bi ta ta magance maka kaico ko da na sani wanda yin fushi ka iya kaiwa gare shi malamai sun yi bayani suka ce ah, daga cikin abin da zai magance fushi mutum ya yawaita roƙon Allah jalla wa'ala ya yaye masa wannan wato kuncin da yake cikin zuciyarsa yake hasala shi yake harzuka shi domin idan shaidan ya fahimci cewa idan kai fushi baka ji baka gani to shi kenan ya samu weakness ɗinka ta nan zai zo maka kai ta ta'adi kai ta ta'asa don haka mutum ya roƙi Allah ya yaye mai sannan suka ce daga cin abin da yake taimaka shine mulazamatu zikrillah mutum ya lazumci ambatan Allah a koda yaushe qiyaman wa qu'udan wa ala jam duk halin da ka samu kanka to yawaita ambatan Allah da tasbihi da tahmidi da hailala dama ai ala bi zikrillah tatma'innul qulub lalle ta hanyar ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa sannan kuma da ƙoƙarin bibiyar tarihin magabata da irin yadda haƙurinsu ya kai ya kawo da irin yadda suke samun control a zukatansu suna ɓoye fushi to za ka samu inda ka siffanta da haka in sha Allah lamarinka zai kyau lamarinka zai kyau da yawan isti'aza domin yayin da wannan zuciyar taka ta har harzuko to shedan ne yake mata gangi yake mata kiɗa. to da zarar ka nemi Allah jalla Wa'ala ya shiga tsakaninka da shi lallai za ka ga tasirin shi sa Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash na nazghun fasta'iz billah innahu huwa samiul alim a ɗaya aya yace innahu samiul alim ko malamai suna ba da shawara ga wanda ya shiga cikin yanayi na fushi ya gaggawa ya fita daga wannan yanayin da yake ciki kamar idan mai gida ne sai ya gaggawa ya fice daga gidan yanayin domin kada wannan yanayin da yake ciki ya masa tasiri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cewa idan ɗayan ku ya fushi in yana tsaye to ya zauna har sai wannan harzikar da yake ji a cikin zuciyarsa ta tafi idan kuma a zaune yake to ya kwanta to kaga wannan dukkan yanayi ne zaka ga kamar yana dakushe fushin domin wanda yake tsaye ai ya fi samun damar da zai duka ko ya kai mari ko ya magana an yana zaune fa zaka ga shi ma ba kamar in yana tsaye ba to in yana kwance fa zaka ga ba kamar in yana zaunen ba to haka ake so mutum ya abin nan sannan kuma ana so mutum zamto yana ba wa jikinsa cikakken haƙƙin da jikin yake buƙata na hutu kada ya wahal da kansa da wani idan ya shiga cikin yanayi na damuwa to sai zuciyarsa ta zama a kusa shi yasa zaka ga wasu yayin da ake azumin Ramadan wannan yunwar da suke ciki da ba sa hankalto ta ta zama a matsayin kamar ibada ce sai kai kamar suna cikin damuwa da an taɓa su zuciyar tana kusa duk dai abin da a ƙarshe zai sa ka kai wannan harzikar to yi ƙoƙari kawai ka gama ka nisance shi kakka wani bashi tasiri lallai yan uwa masu albarka wannan babun na matsalar fushi din nan wallahi babi ne da muke buƙatar wato mi wa kanmu wukar gindi mi wa kanmu faɗa kuma mi wa kanmu tarbiyya. Tarbiyya ce idan har ka sabawa da kanka to Allah zai taimake ka amma idan kace kai baka bari kai in dai aka yi maka kankara sai kayi na itace kamar yadda sha'ir jahili yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina jihala fauka fawqa jahili jahilina to lalle mutum kuma ba zai gushe ba yana da na sani yau sau da yawa za ka ga mutane sun saki matansu sai kuma fushin ya tafi sai su dawo suna da na sani ita ta yi rashin kunya yadda ta ga dama ta ce in an isa a sake ta shi kuma ya nuna mata isar kuma ya sakin da shi da itan kuma su zo su shiga uku su ta damuwa kaga da sun yi riko da wasikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yace la taghdab to da ba a kai ga haka ba Yan uwa wannan hadisi yana da fa'idoji fa'ida ta farko ya kamata musulmi ya zamto mai kokarin yiwa wa kansa fada kada ya je abin da zai zo ya dana sani fa'ida ta biyu ba laifi bane idan ka faɗi magana kanana ta ta sau biyu sau uku ko kuma daidai gwargwadon bukata yadda wanda kake gaya wa ɗin zai fahimce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nana ta zance dan a fahimce shi al-Imam al-Bukhari a cikin sahih yace babun man a'ada al-kalama salasan li yufhama anhu a wannan babun zan ambata maka jimillar hadisai wanda suke tabbatar da Annabi sallam yana nana ta zance har sau uku dan a gane sannan kuma fa'ida ta uku shi ne idan mutum ya fushi to ba duk abin da ya je ya sani fa abin tambaya ne ya sani idan dukiyar mutane ya je ya lalata to zai biya wannan fushin ba zai zo ya ce ai da na yi fushin ba wallahi ban sa bana ji bana gani da sauransu ma'ana babu wani sauran uzuri da za a yi masa duk da dai kamar yadda muka sani a wannan babin akwai wata matsala guda ɗaya talaqul ghadban sakin wanda ya fushi ga lokaci yayi halinsa ɗan zan da sa'aya sai a gaba ta gaba insha Allah ta'ala zamu dora inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh